zaɓar da zaki a nan anya ai za ka yanayin wardrobe ɗin ne yanayin wardrobe ɗin ko ni ko mun za ta dinga yi zan yi sa na kira yace haka mana da ni haka sai ce ce ne ke saboda ni yawa to mu je wanne zan karanta kiran ki ne ko A'a, kashe kashe mana zaki an an cire sa dialogue an cire abu guda kina ji farko mu je mu je mu je mu ce mana tayanin zaba tayani zaba wacce ce tafi mm. kyau kayan zaki mika wa zaki dauko ki mika mata kice tayani zaba wacce ce tafi kyau ita kuma tana dubawa sai ta dago ɗaya daga cikin su ta ce wannan ne yafi burge ni mu bi zaki ebo mu je mm. shikenan idan idan ta ce miki wannan ya fi burge ni sai ki ce mata to rike su gaba ɗaya a matsayin tukuicin da na yi miki alkawari jiya ke kuma ta ce ki rike a matsayin alkawarin da na miki jiya za ki durkusa har ƙasa ki karɓa sai ki mata godiya ita kuma za ta ce to mu je mu je mu je mu je mu je yawa eh za ta ce menene abun godiya

eh ma mu je action ta zaɓa wacce ta kyau ta kuma za ta cire ɗaya daga ta ce wannan ya fi burge ni sai ki ci mata to ki riƙe gaba ɗaya a matsayin tukwicin da na yi ki alƙawari za ta riƙe ta sake ce na gudu sannan sai ƙara wanne ne ya fi miki kyau a ciki to gaskiya ni dai wannan ta fi burge ta fi shiga raina to ki ma rike da kawai kai na gode sosai miki da ba zaki ba wannan tashi ya ce eh, eh, tana ce mata tashi tashi kake tsuguna muna mantin action Haji na gode sosai. Yau ɗan da kayan nan na ce ita za a Na gode sosai Allah saka da alkai. Wannan ai ba wani abu ne. Wannan a matsayin alƙawarin da na miki ne zan ba shi ne na cika ne. Na ji daɗi anti na gode sosai Ya miki ko? Eh, ya yi. na ba shi. da ne ke kan da gaba da kallon ta small fine. mai da kayan da cikin wardrobe kiran sallah na fitowa mai da cikin normal ba musulmai mu ba su tu ba su tunda bai da yawa ah two short to ka samu komai a ciki ya yi to ya yi amma dan sa wancan mana kaɗan ba su bidiyon babba da dan kare dan wannan ka gane mhm. ya zama shot din guda biyu lallai yarinyar nan ta gama cutata sai da na gama target ɗina abin ya zo ƙarshe amma ta zo ta ɓata layi kai gara bai yi ba garori sun ɓata layi me faru bayan Eh. bayan ka ne na an Action. Action. Action Action. Action Action. Action. Action. Action. Action. Action. Action. Action. Action. Action. Action. Action. action. Amin alaikum salam. da bukatar haka haka idan kika so sai ki miƙa mata kayan sai ki ci mata hanto hanto. Okay hanto ah. kuma kin gane na fahimci kin haɗa magana ne da kayan naki. Eh Zo wurga ba tura mata. Ga kayan da kika bani da bukatar. Ba kike yi ba ba one shot bane ko hada kai da lele mu je action da kai ne ka bani ban da bukatar su ha ba sai ma ta ya zai in miki kyauta kuma ki dawo da shi ɗauki leda in da ɗauki leda ne eh, ya kito shigo fita haba salima ta ya za a yi miki kyauta kuma ki dawo da shi kin san cewa babu dawo da hannun kyauta baya haka zalika kin manta cewa karban ba kar ki damu <laughs> a kan ki ake ba haka zalika kin manta cewa karɓar cin hanci ma ba kyau wannan ba cin hanci ba ne. na baki ne kawai don ra'ayina ni dai ba da sai kun buga da ƙarfi ai a ji ƙarin an fita ne an shot an shot ɗinki ya ma